masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan ku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu ta duniyar littattafan hausa tv tashar da ke kawo muku ƙayatattun littattafan hausa masu faɗakarwa gami da nishaɗantar da ku yawa muna ɗauke ne da ci gaban littafin mu mai suna baƙon yanayi wanda hadiza diyauta ta wallafa kasance tare da ni umu fadila da zan jagoranci karanto muku shi. danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ai sauraro lafiya. Bakon yanayi. Shin wane ne yake Honin munara kuma mutumin ta mai fuskar shanu. Aliyu Haidar shine ainihin sunan shi wanda ya kasance ɗa a wurin Alhaji Dukwa mai gwalagwalai wanda mutane suke yi wa lakabi da sunan Dukwa mai gwal. Dukwa mai gwal mai arziki ne sosai wanda duniyar masu kuɗi kanta ta san da zaman shi siyar da gwalagwalai ita ce sana'ar da ya rika kuma ta zamo silar arzikin shi wanda ta ƙarƙashin shi mutane da dama suke cin abinci har su ma su yi wa wasu hanyar samu kasancewar shi mutum ne shi da baya son tauyewa na ƙasa da shi haƙƙi baya baƙin ciki ta sanadin shi kai ma ka zama wani abu saboda Allah ya azurta shi da kyakkyawar zuciya da ɗimbin arziki wanda shi kanshi bai san iya adadin dukiyar da ya mallaka ba ta sanadin sana'ar da ya riga a wurin mahaifin shi a yanzu haka matan shi hudu amma babu wadda Allah ya taba baiwa haihuwa da shi sai mahaifiyar Aliyu Haidar wadda ake yi wa lakabi da suna Basaraki wadda ta kasance matar shi ta farko a halin yanzu duk da ainihi can ba ita ce matar shi ta farko ba saboda bai aure ta ba har sai da matar shi ta farkon ta rasu wadda suka yi aure irin na saurayi da budurwa amma har ta kwanta dama Allah bai taba ba ta haihuwa da shi ba kuma bai yi sha'awar ƙarin aure ba har sai bayan rasuwarta wata rana yana tafi akan hanya sun kawo wurin wani run about inda danja ta tsayar da su mutane suka yi cincirin da ababen hawan su, suna jiran lokacin da za a ba su damar da za su wuce alhaji duko yana duba wata jaridar da ke hannun shi sai ga wata 'yar matashiyar budurwa irin sadakar yalla ɗin nan sai kwankwasa masa gilas ɗin mota take yi wadda da alamu suka nuna mabaraciya ce saboda yadda take nuna masa hannu alamar roƙo da fuskarta da ta zamo kalar tausayi idanuwanta sun yi ja wanda a duba na farko zaka gano kukan da ta sha a lokacin alhaji ya ji tausayinta sosai duba da yanayinta da ya gani direban har ya fara yi mata fada yana korarta alhaji ya sauke gilas da niyyar ya ji korafinta aiko sai ga muryarta tartar tana faɗin dan allah alhaji ka taimake ni mahaifiyata ba ta da lafiya in sami abin da zan siyo mata magani alhajin ya ciro kuɗi da shi kanshi bai san ko nawa bane ya miƙa mata jikinta yana rawa ta zuro hannu ta karɓa tare da barin wajen da gudu ta nufi wata 'yar hanya ta shige lungun yana kallanta haka kawai alhaji ya ji yana sha'awar ya sani shin da gaske ne mahaifiyarta ce ba lafiyar ko kuma ƙarya ce take yi irin ta mabarata a take ya ce da direban idan sun fito ya samu guri ya tsaya su bi yarinyar can aiko ana ba su hannu suka fito cincirin dan ababar hawan da ke wurin suka sami wani wuri suka tsaya alhajin ya fito tare da direban suka bi hanyar dai da suka ga yarinyar ta bi abin mamaki suna shiga lungun suka hango taron mutane suna ta kallon wani abu ko da suka isa wurin sai suka ga ashe yarinyar ce rungume da wata mata sai magagin mutuwa take yi wanda a duba ɗaya zaka gano mahaifiyarta ce saboda kamar da suka yi da juna sosai yarinyar sai kuka take yi tausayinsu ya kama alhaji mutuƙa saboda ganin ba wanda ya yi rinƙurin taimaka musu shi yasa ba wani ɓata lokaci ya ce a ɗauko ta su je asibiti aiko matan da ke wurin suna kallo suka tallafo ta yarinyar tana biye da su tana kuka aka saka ta a mota tare da diyarta alhajin ya ce da direban ya yi sauri su je asibiti saboda matar tana cikin mawuyacin hali da zuwansu asibitin aka karɓe ta likitoci suka rufa a kanta bayan ɗan lokaci da shigarta ne wani likita ya fito ya ce da alhajin su shiga tana son ganin su jikin alhajin a mace ya nufi ɗakin da aka shiga da matar yarinyar tana biye da shi sai sharɓar kuka take yi ko da suka shiga yanayin da ya ga matar a ciki ne yasa jikin shi ya ƙara yin sanyi ƙalau matar sai kiran sunan yarta take yi mai suna mu'azatu da sauri yarinyar ta je wurinta tana kuka gwanin ban tausayi mahaifiyarta ta fara magana kamar haka alhaji duk da ban san ka ba amma yanayin ka ya nuna min kai mutumin kirki ne na baka amanar yata dan ni na san tawa ta kare mu 'yan ƙasar agadas ne idan yata ta nemi sanin dangin mu duk suna can gidan sarkin agadas da ka je ka ce in nayo ni kaɗai ce a duk familin mu allah ya taya ka riƙon mu'azatu na baka amanar ta ko bayan raina ban ce ka baiwa kowa ita ba kai kadai na baiwa ita halak malak ma'azati ki yi haƙuri ki yi haƙuri Allah ya yi miki albarka ke da zuri'ar ki gaba ɗaya idan kin haɗu da iyaye na kice su yafe min laifin da na yi musu dan Allah su yafe mu daga nan kuka ya ci karfin ta numfashin ta ya sarƙe ta fara shaƙuwa likitoci suka yi kanta duk iya ƙoƙarinsu. su ba su hana mata amsa kiran ubangiji ba ma'azati kam tana tabbatar da mahaifiyarta ta rasu sai ga ta a ƙasa ta faɗi sumammiya hankalin alhaji ya ƙara tashi da sauri aka bata gado bayan an samu ta farfado aka yi mata allurar barci har aka je aka rufe mahaifiyarta bata sani ba sai bayan ta tashi ne alhaji ya yi mata bayani tare da bata haƙuri sannan ya kwashe ta ya kai gidan shi yana bata kulawa tamkar wata ƙanwar shi wacce suka fito ciki ɗaya bayan wasu 'yan kwanaki ya yi mata shirin zuwa ƙasar agadas suka lula ba su sha wahala ba wajen gano ahalin innayo yau ba kasancewa gidan sarkin agada suka nema kai tsaye, Allah ya taimake su suka samu ganin sarkin ba tare da sun sha wahala ba saboda kamar da ma'azas take yi da familin gidan Jalaluddin Jamil sarkin agada tsoho mai ran karfe wanda ya ci lokacinsa kuma yake cin na wasu, don a lokacin shekarun shi za su kai saba'in amma kar yake ba wani alamun mugun tsufa da ya bayyana a jikinsa bayan sun kai gaisuwa a wurin sarkin ne kafin ma alhaji ya yi bayanin abin da ya zo da su ne sarki ya yunkura wa ma'azatu idanu a ciki idanu a cikin muryar shi mai cike da takama ya ce duk inda wannan yarinya ta fito tabbas jinin jalaluddin ce alhaji Wani farin ciki ya lullube shi saboda ganin komi zai zo masa da sauki Cikin kwantar da murya ya fara bayani “Tabbas wannan yarinya ‘ya ce a wurin ‘yarka nayo Ba shiri sarki ya fara zubar da hawaye cikin murya, kuka ce, “Ina kuka baro min ‘yata Innayo? Duk girman laifin da ta yi mini, na yafe mata duniya da lahira. ‘Ya mai ladabi da biyayya amma saboda ami ladabi da biyayya amma saboda soyayya ta zaɓi ta rabu da ahalinta don Allah ku sanar da ni ina ‘yata ina saboda ina son in nemi yafiyar ‘yata. ma'az ta fashe da kuka. Alhaji sun kuyar da kai a cikin damuwa ya ce sai dai ku bi ta da addu'a domin Inayo ta riga mu gidan gaskiya. Daga nan ya kwashe abin da ya sani ya sanar da sarki. Sarki da sauran masu masu ruwa a ji na faɗa na fadar sai taya sarki kukan rasuwar yarsa suke sarki ya taso da kan ya riko hannun ma'azar suka shiga cikin gida kai tsaye dakin mahaifiyar innayo ya kai ta bayan ya yi mata bayanin abin da yake faru kafin ka ce mai gidan sarki ya rungume da koke-koken kukan rasuwar innayo saboda innayo ya ce da ta taso mai farin jini da tsantsan ladabi da biyayya ga kowa innayo ta ta zuba lokaci a zamanin ƙuruciyarta har zuwa lokacin aurenta inda sarakuna da manyan attajirai suka yi ta rububin aurenta amma zuwan wani bakon Najeriya gidan sarkin yin hargitsa kwakwalwar Innaye wanda a kan shi ne ta zaɓi ta bar mahaifiyarta da ahalinta saboda nacewar da ta yi akan soyayya shine ne silar rabuwarta da danginta bayan an ɗaura musu aure amma da sharaɗin mm, ba ta ba ita ba a halinta kuma duk ta ji ta amince ta biyo angonta zuwa ƙasar Nijeriya, wanda shi kuma ya ƙasa rikon amara Ina ya dinga gasa mata aya a hannu har lokacin da Allah ya azurta da da haihuwar Ma'azzatu. ma'azatu uwa uba babu wata bata sha ba a nan shi abinci ma sai wanda ya ga Allah ya taimako da shi sannan take ci bata san kowa ba sai Allah sai shi shi yasa lokacin da ya sake ta ta yi ta tumbele ita da yarta rayuwa ta yi musu tsanani ba su ba su wannan gidan aikatau ba su wancan daga baya dai suka fada sana'ar bara bakin ciki ya yi mata yawa ta fara ciwo a tsaye wanda shine ya kwantar da ita magashiyan wanda a sanadin shi ne suka haɗu da Alhaji duku har zuwa lokacin ajalinta. Alhaji duku bai baro ƙasar ba sai da aka ɗaura masa aure da ma'azu saboda a cikawa inna yi wasiyarta bayan an sanar da dangin baban ma'azatin inda ɗaya daga cikinsu ya wakilci aurenta. Haka Alhaji ya tattaro amaryarsa tare da rakiyar dangin mahaifiyarta zuwa gidan shi. Shekara ɗaya da aurensu Ma'azu ta haifi santalilan ɗanta mai kama da ahalin gidan sarki Jalaluddin Alhaji da dangin shi sun yi farin ciki sosai da wannan haihuwar rana ta zagayo aka sa wa yaro suna Aliyu Haidar faɗin shagalin da aka yi a wannan lokaci ɓata baki ne domin kuwa Nera ta sha kashi sosai maroƙa da makaɗa sun tabbatar tabbatar da lallai wannan yaro ɗan gata ne, Aliyu ya Yaraday ya taso cikin kulawa da tattali na mutane da yawa ta bangaren uwa-uba, kowa sai son barka, musamman mahaifin shi Alhaji Dukko da yake ji da shi tamkar tsoka ɗaya a miya. Aliyu har ya kai shekara goma amma ko batan wata Ma'abatsatu ba ta sake yi ba, ganin haka ne Alhaji dukkan ya shawarar kara aure, ko da Allah zai sa ya sake samun wata haihuwa. sai ga shi ita ma matar da ya auro har ta shekara biyu shiru, aka ba shi shawarar ya sake wani ko rabon a can yake, aiko bai yi ƙasa a gwiwa ba ya sake wani auren, ita ma dai haka ta fi sawun 'yar uwarta, shiru ba wani labari. Alhaji bai yi kasa a guya ba ya ƙara murzo sabuwar shi sabuwa dal a kwali, sai ga shi ita ɗin ma dai ba wani alamun haihuwar har tsawon shekara daga nan Alhaji ya yi saranda ya garzaya asibitoci domin a bincika lafiyar shi binciken farko aka gano matsalar da gare shi ne aka haɗo shi da magunguna ya dinga sha amma har zuwa wannan lokaci ba can shi yasa ya ɗauki son duniya ya ɗora akan Aliyu da wanda yanayin yadda yake tafiyar da takun shi a rayuwarsa yasa ake kiran shi da suna basarake yayin da matan Alhaji suke neman ina wuta su kaɗa shi saboda baƙin cikin rashin samun haihuwar da ba su ba da alhajin ba shi yasa dukansu ukun kowace da kalar tungur da take haɗawa tilon ɗan alhaji duk wato basaraki wanda allah yake tsallake shi da su a sanadinsu ne yasa ya shiga tsoron mata da su waɗanda ya yi karatun tun a cikin gidansu kafin shi ma ya mallaki tashi matar wadda ta wadda ta kanta ne ya ƙara sarewa da al'amarin mata saboda saboda ko wata biyar ba a rufa ba auren ya watse wanda tun daga lokacin ya tsani mata da miyagun halayen wasu daga cikinsu shi yasa ya yi shiri sosai akan wajen neman auren da yake so ya yi wannan lokaci wanda mahaifiyarshi da kakar shi wadda ta haifi alhaji duka suke ta damunsa akan sai yayi yi dole a cewar ko don su ga irinsu kafin su bar duniya musamman dai ita Kakale da a kullum aje sai ta yi kuka a kan rashin auren shi wai tana son kafin ta mutu ta ga 'ya'yan da zai haifa da idanunta in garman namiji ne fari dogo son kowa kin wanda ya rasa mutum ne shi muskili wanda ko a magana zaka gano muskilancinsa mutum ne shi wanda baya son hayaniya wanda a komi nashi yana yin shi ne a cikin nutsuwa ko tafiyar da shi a cikin takama yake yin ta tun yana ɗan yaron shi yayin da karatun shi tun da ya yi karatun shi tun daga secondary har zuwa jami'ar shi a ƙasar Agadez ya sa duk wani taku irin na manyan sarakai ya iya saboda rayuwar da ya yi a masarauta wadda a yanzu haka yayan kakan shi Innayo shi ne akan kujerar mulkin farkon haduwar shi da Munara a Facebook ne inda ta yi ta damun shi saboda hotunan shi da ta taba gani waɗanda ta dalilin su ne Munara ta hauka ce. da son basarake, tun baya kula ta har shi ma ya fara bata kulawa, sannan a hankali soyayya ta shiga su inda kullum suna leƙe a waya suna nuna junan su labarin kafi babu wani labarin takaf babu wanda Munaya bata sanar da shi ba fix ɗinta a wayan shi ba adadi inda a nan ne ya gano Munaya da Munawwa 'yan biyu ne tabbas yana son Munaya sosai amma rawar kanta da ya fahimta ne yasa ya yanke shawarar jarraba ta kafin ya bayyana kan kanshi sai gashi aka yi rashin sa'a jinin ta sam bai haɗu da bakon yanayin shi ba wanda ya ajiye ayyukan shi kaf ya tare a garin kaduna saboda kawai gayyatar da ta yi masa akan aikin da za ta shi a gidansu sun sha drama sosai da abokin shi musti kafin ya yi wannan tafiya wanda shi ne ya rako shi a lokacin zuwan shi na farko gidansu munaye saboda ya nuna masa ya rabu da ita kawai ya nemo ta shi kuma ya nuna sai ya ga iya karshen gudun ruwanta ya roƙe shi akan kada ya faɗa wa kowa abin da yake kai shi kaduna saboda ya yi wa alhajin shi ƙarya wata harkar kasuwanci ne yake fafutuka can sai ga shi aikin shi na farko gidan nasu munai ya ci karo da wankin bura shin koya wannan Badakalar za ta ci gaba da gudana, ku biyo mu domin ku ji shin wannan bakon yanayi, wane rugumtsumi tsimi ke ƙunshe a cikinsa.